shugaban hukumar ta nnpc injiniya mai kanti baru shine ya bayyana hakan a wajen wani taron kasa da kasa na kungiyoyin injiniyan hakan man fetur da aka gudanar a birnin lagos a cewar mai kanti baru wannan yarjejeniya na inganta fannin mai zai taimaka wajen inganta haƙo gangunan man fetur biliyan 37 da najeriya ke da shi da kuma na iskar gas kimanin triliyan 199 to koya wannan yarjejeniya yake tambar kenan da naiwa Dr. Dauda Muhammad Kwantagora wani masanin tattalin arziki da saka jari. Wannan yarjejeniya da kamfanin mai na ƙasa Najeriya watan NNPC suka sanya hannu da wasu tarayyan bankuna na kasashen waje wanda kamar yadda shi shugaban kamfanin ya bayani ya kai dala biliyan uku watan kusan naira tara da goma sha biyar kenan akan idan aka canza zuwa kudin najeriya akan kudin canji na gwamnati wannan yarjejeniya idan ka duba za ga cewa ba ya tsaya bane akan harkan mai hadda kuma harkan haɓaka su ma'adinai musamman gas a najeriya za ka ga cewa ita kasan tana da dimbin gas wanda yake zai iya taimakawa na haɓaka wasu sashi na tattalin arzikin kasa wanda wannan kuma zai taimaka ga idan wasu sashi shi wannan gas idan aka haɓaka shi zai taimaka ma wasu masana'antu na take zaman kansu wannan kuma zai kai ga tallaka ta hanyar samar da aikin yi da kuma wasu kayayyaki da ake amfani da shi. Wannan yarjejeniya dai kamar yarda shugaban hukumar ta NNPC ya sanar zai taimaka wajen samar da makudan kudade kimanin dalar Amurka miliyan 700 a wata yarjejeniya da aka sanya sanya hannu da wani kamfani mai suna Sulumbaga domin inganta samar da gangan ɗanyen man fetur miliyan 250 a kowace rana. ko Kowane yarjejeniya zai taimaka wajen haɓaka sauran kuɗaɗe da Najeriya ke samu. Kade Dr. Dauda Muhammad Kwantagora masanin tattalin arziki da saka jari. To idan ka duba dai duka wannan a gaskiya zai taimaka wurin inganta tattalin arzikin kasar najeriya ta harkar samar da aikin yi da kuma kudaden shiga ga gwamnatin ƙasa wato idan kuma aka samu kudaden shiga kaga za a iya inganta da kuma faɗaɗa wasu hanyoyi na samar da ayyukan yi wanda kaga shi ma da alaka da inganta rayuwar talakan Najeriya. Ko shakka babu wannan yarjejeniya kamar da masana harkokin man fetur suka bayani zai taimaka wajen kawo ƙarshen fasa bututun man fetur da ake yi da kuma kawo ƙarshen karancin man fetur ɗin wataƙila ma a wani lokaci har karewa farashin a cikin gida to koya masana harkokin man fetur ke ganin wannan yarjejeniya da matatan man fetur ta ƙasa NPC ta rattaba hannu a kai Dr. Babangida Wushishi ƙwararre ne wajen bincike da kuma haƙan man fetur a jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da ke jihar Naija. To shi wannan yarjejeniya ni ana ganin an yi shi ne saboda ah, NPC ta samu kuɗi ɗin da za ta yi amfani da shi wajen nemo mai um, a blok-blok da kamfanin npdc wanda ke sashe ne na nnpc da ke nemo mai wato exploration and production kenan so abin da ke faruwa shine a shekarun baya nnpc na samun matsalan biyan kasanta na joint venture da take da shi da manya-manyan kamfanin kasashen waje wato kamar su shell abin da ake kira cash so saboda gwamnati da ke um, representing eh, Najeriya ba ta iya biyan wannan cash a lokacin da ya kamata ta biya sai ana samun matsala sosai wayannan kamfani um, international companies IOC suna samun matsala sosai wajen saka kuɗi wajen nemo wani mai saboda kaga yadda ake fitar da mai yanzu ya kamata a nemo wani sabon mai kuma ba haka ba za a kai lokacin da ba reserves na najeriya wato abin da ke gargashin kasa za a zo zai ragu sosai so wannan kudin nnpc tana so ta amfani da shi ne wajen ƙara nemo mai ko a kwanakin baya ma dai sai da gwamnatin najeriya ta rattaba hannu da kasar jamhuriyar niger na gina wani matatan man fetur a jihar katsina matatan man fetur din da kuma zai dinga samun danyen man fetur dinsa daga jamhuriyar niger abinda kuma kasashen biyu suka tabbatar cewa zai taimaka wajen samar da kudaden shiga ga kasashen nasu babu wai jibrin murai amurka daga lagos